يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cike ikonsa yau muna ranar sha hudu ga watan jimadal ula ko jimadal ula shekara ta 439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar 31 ga watan 1 shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mai littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ji kansu da rahama za mu tashi a hadisi na 146 daga farkon littafi zuwa nan kuma muna nan a cikin babi na sha hudu babu liktisadi fi ta'a babin da ke dauke da hadisai da ayoyi da ke umarni akan a yi tattalin ibada ta salon da yake matsakaicin salo ba a yi sakaci ba kuma ba a wuce gona da iri ba wa an anas radiyallahu an an karbo daga sahabin annabi anas Allah ya yarda da shi qala yace dakhala an sallallahu alaihi wa sallam al-masjida annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya shiga masallacin Fa'ida, hablun mamdudun baina sariyatai ne sai kwatsam ya ga igiya wacce take doguwa an ɗaura ta tsakankanin diraku guda biyu na masallaci faƙada sai ya ce ma hadal daga ina wannan igiyar qalu hada hablun li zainab sai Sahabai suka ce wannan igiya da kake gani an daure daga dirka zuwa dirka ta zainab ce fa fatarat idan ta gajiya a sallar da take yi ta'allaqat bih sai ta wato anin jingina da shi sai ta wato anin rataye kanta da shi ta wato anin jingina kanta ko kuma ta kai hannunta zuwa gare ta a matsayin wani abu za ta dogara da shi ba rataye kai na a sakala a wuya a rataye kai ba ba shi nake nufi ba yau faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amince allah su tabbata a gare shi ya ce la kada a sake yin haka kola wani abin da aka yi ba abin yabawa ba liyusalli ahadukum nashatahu lallai ɗayanku in zai salla yi salla a lokacin halin nishaɗinsa a lokacin halin kwanciyar hankalinsa da kuma damarsa ta lokaci fa'iza fatara idan ya gajiya kasala ta biyo faliyar ƙud ya kwanta ya baccinsa muttafaqun alaihi imam al da muslim ne suka rawaito to hulluhu ku kwance igiyar an gane ko eh, fallar kud kuma haka yake a nan muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi rawun wannan hadisi shine anas dan malik dan nadar ya shahara da alkunyarsa abu hamza ko alkunyarsa ita ce abu hamza baban hamza mutumin madina ne ɗan ƙabilar khazraj a ƙabilar khazraj ɗin ma ɓangaren annajjar za ka shi ana ce masa al'ansari al-khazraji annajjari mutumin madina ne ɗan ƙabilar khazraj a cikin ƙabilar khazraj ɗin kuma ɓangaren najjar matsayin da Allah ya masa ya samu kansa mai hidimta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya rayu shekara kimanin goma ina wa manzan Allah ɗawainiya da hidima ina daga cikin sahabbai waɗanda suka rawaci hadisai da yawa ya rawaci hadisi dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida kuma daga cikin waɗanda suke makiyaya game da sirrin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu kulawa da kiyaye sirrin manzo kamar da ya tabbata a hadisi mahaifiyarsa ta taɓa tambayarsa a lokacin da ya dade bai dawo gida akan kari ba kamar da ya saba ta ce kai kwai na ka tsaya sai yanzu ka zo ko sai yanzu ka dawo ya ce ai manzon Allah ne ya aike ni kan bukatarsa ina ya aike ka me ce ka je ka yi ke bukatar manzo sirri ce ba zan da miki ba ita tana mahaifiyarsa to da kana daga cikin masu kiyaye sirri na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yake na irin tarbiyyar da ya samu ta kwarai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa addu'a ta Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita ‘ya'yansa da jikoki ya kuma masa tsawon rayuwa kuma ya sashi a aljanna ya zauna a garin basra a can allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 93 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam allah ya ji kansu da rahamar samayar wacce wannan sahabi shi ne yake cewa دخل النبي Sallallahu alaihi عليه وسلم masjida". manzan Allah ko annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya shiga masallacin Fa'ida, hablun sai ga wata igiya mamdud miƙe baina ne a tsakankanin dirka da dirka guda biyu an ɗaure ta a wannan dirkar ɗaya ɓangaren kuma an ɗaure shi a wannan dirka fila-fila da suke cikin masallaci tsakiyar masallaci ƙwaya biyu daga ciki an ɗaura igiya a ɗaya ƙarshen igiyar kuma an sake ɗaura shi a jikin wata filar so da haka sai zamanto igiyar kamar shigen irin yadda ake ɗaura igiyar shanya an fahimta to manzo sai ya ga wannan igiyar faƙala ma hadha alhab sai ce wannan igiyar kuma ta me me ma'anar sa wannan igiyar wa ya zo da wannan igiyar to cewar da aka yi dakhalar nabi sallallahu alaihi wasallam almasjida annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya shiga masallacin wanne masallacinsa na madina shi yake nufi ba kowanne masallaci ya shiga masallacin shi sa aka sa masa al cewar sanannen masallaci ba kowanne sanannen masallacinsa da aka san shi da shi ko a madina ne na madina wanda igina shi bayan ya hijira to da mazo ya shiga wannan masallaci nasa fa'iza hablun mamdud a nan ne ya ga wannan igiya miƙe bai na sariya ta yi tsakanin dirka guda biyu an ɗaura a wannan an ɗaura a wannan to malamai suke cewa an ce asariyat guda ɗaya ne ko ne game da ya zo nan asawari da yawa kenan asariyata wato fila guda biyu dirka guda biyu ga ɗaya nan ga ɗaya nan fila ko ka ce dirka da ke tsakiyar masallaci ko cikin masallaci su ne madogara da ake samarwa don rufin da aka yi isamu abin da zai zauna a kai dogara da shi sau da aka abubuwa da suke rike rufin sama bayan katanga ta kusurwa hudu gefe da gefe da ake da su da wato rufi zai hau kai to in rufi kaɗan ne in bai da yawa za ka iya masa haka ya zauna amma in ya faɗi ya girma to sai an tare shi ta tsakiya an ba haka ba tsakiyar ciki za ta faɗi so da to duk dirkan da aka samar a tsakiyar guri wacce take rike da ribi ana kiranta sariya to saboda haka sai ya ga wato an ɗaura igiya tsakanin dirka da dirka tsakanin fila da fila waɗanda suke da rufin masallacinsa a wannan gaba ana mana bayani cewa ashe masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana da girman da rufinsa ba zai ba sai an tare shi a tsakiya rufinsa ba zai ba ya zauna sai an tare shi a tsakiya yana da girman da katangar gefe da gefe ba za ta iya rike rufinsa ba sai an yi dirka an yi fila a tsakiya sannan hakan yana sanar da mu cewa ashe ya halatta a samar da fila fila a tsakiyar masallaci kamar yadda aka samar a lokacin manzo a masallacinsa ba za a ce to ai filar za ta tsare wa masallata guri za ta zo ta rika sa wato ana a samun tangarda a sahu saboda haka ba za a yi ta ba a za a yi ba za a ce sai da a yi wajen masallaci da ita a sarri shirin da za a yi ba a za a sa ta a cikin masallaci kawai dai idan mutum zai sallah aka so a samar da sahu a yi salon da za a samar da sahun da ba ta zama tare da sahun ba za a iya jan layin gwargwaron yadda masu sahun sau za su sahun su ba tare da an sa ita filar a tsakiyar sahun ba sai ya zama ba makawa sai hakan ya faru to sai a yi abin da ya sauwaka ba matsala ba ne haka amma yadda da za a yi a samar da sahun na masallata ba tare da ita filar ta zama a tsakiyar sahun da ba shi ba shine abin da ya fi zama daidai cewar da mun zo ima hadhal habl daga ina wannan igiyar wannan igiyar kuma waye Wa wake da wannan igiyar hakan yana sanar da mu cewa haƙƙi ne akan jagora al'ummar musulmi a matsayin ka na liman ko mai shugabanta gurin ibada irin masallaci in ka ga wani abu na sauyi a cikin masallacin da aka haifar da babu shi haƙƙinka ne ka tambaya me ya faru ya aka yi haka ta faru manzu ya ce daga ina wannan igiyar shi dai da ya zo da bayanin ginin masallaci aka gina ya zo da bayanin ibada a masallaci ake yi bai zo da bayanin ɗaura igiya daga fila zuwa fila a ina aka samu wannan ko saboda haka haƙƙi ne akan limami idan ya ga wani abu sabo an haifar da shi a masallaci da baya cikin abin da shari'a ta zo da shi ya ce waye zo da wannan abu waye ya yi wannan abu in ya ji waye to sai kuma ya faɗa abin da yake daidai a shari'a sai zama to an maganta ci gaban faruwa irin wannan abu ko wani kwatankwacin sa gaba da haka mazo ya tambaya wannan igiyar ta waye? me ake nufi da sa wannan igiyar ɗauro ta daga dirka zuwa dirka to a wani lokacin sabai suka bai wa manzo sallallahu alaihi wasallama amsa suka ce haza hablun li zainab wannan igiyar da ka gani ya manzan allah ta zainab ce idza fatarat idan zainab ta gaji a ibada sallah da take ta'allaqat bi sai ta jingina da ita to ce wadda suka yi haza hablul li zainab wannan igiyar ta zainab ce abinda suke nufi wannan igiyar da kaga an daura tsakanin filoli guda biyu mallakar zainab ce kuma ta sanya ta ne don ta rika dogara da ita yayin da ta samu kanta ta gajiya ko kuma tana jin kasalar yiwuwar ta tsaya a tsaye ta yi karatun sallah don yin sallah sau da sai zama tana neman agaji tana ƙoƙarin samun taimako da tallafi daga ita wannan igiya da ta ɗame in ta ɗan jingina da ita to ko da gajiyar ta sa ta yi kamar ludin za ta yi baya igiyar za ta tare ta kamar da jingina jikin wannan kujera, su da ka wannan ɗaura igiyar a kawato anin ta bayanta ta sa wato fila a bayanta da igiyar ta zai ba ta damar ta ɗan jingina ko ta gajiya ba za ta faɗi ba kuma zai zama mata madogara tunda a tsakiyar masallaci ne ba a cikin garu za ta yi ta jingina da garu an fahimta ko kuma suka ca da yiwuwar ko kuma za su dan mika hannu ta rike ta haka in ta gaji in ka kama abu da yake kamar a dogare ko da ƙarfi yayin da ka gajiya to riƙewar tana sa wato ka sami sauƙin a ce ka dogara da kanka zalla an fahimta to Allah suka ce ko dai tana riƙe igiyar a matsayin kamar wani abu za ta dogara da shi ta samu hutu ko kuma tana jingina da ita a matsayin wani abu zai ba ta tallafi da dogaro a kansa to wannan abin take yi suka ce to ga abin da take yi idan ta samu gajiyawa ko kuma kasala a lokacin take ibadar sallar dare a ƙoƙarinta na ta kusanci ubangiji ta kuma wato yi tsayawar dare to wannan abin da aka faɗa masa malamai suke cewa ita zainab ɗin da aka ambata a cikin wannan hadisi ita ce uwar muminai matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zainab yar jahash zainab binti jahash mace ce dama mai yawan ibada to suka ce ita ce kamar yadda khatib ita ba a kai cikin hamatihi ma'ana littafin da yake bayanin mutanen da ba an ambata wane dan wane ne a cikin hadisai da suka zo yake bayani a kansu wasu kuma malaman suka ce ba zainab ce yar jahash hamna ce yar uwarta saboda da zainab da hamna da ma wasunta cikin 'ya'yan jahash bayan duk suna da ake gaya wa kowacensu kuma ana cewa kowacensu an ga dama zainab zainab zainab zainab zainab hafsa zainab zainab zainab kaza kamar irin yadda wasu ke an fahimta kowa muhammad ne amma akwai muhammad awal akwai muhammad sani akwai muhammad salis ko amma duk muhammadai ne to duk zainabobi ne amma akwai zainab Amna, akwai zainab Kala, wasu suka suka ce wasu suka ce ba ita bace ba ma ba zainab din bace ba hamna bace to dai magana mafi karfi malamai sun fi tabbatar cewar zainab ya ce hashe matar manzo sallallahu alaihi wasallam faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo sai da mace Allah su tabbata a gare shi ya ce la a kada ku bar wannan igiya kada ku ƙara yin haka da wannan igiya hulluhu ku kwance igiyar a yusalli ahadukum nishaɗa ɗayan ku yi sallah a lokacin walwalarsa da nishaɗinsa da karsashinsa da ƙarfinsa da damar da yake da ita lokaci fa idza fatara in ya gajiya in ya samu kansa a cikin halin kasala fal ya ƙo'ot ya zauna ko fal ya ruƙot ya kwanta ya baccinsa an gane muttafaqun alaihi imam al-bukhari da musulun suka rawaito wani hadisi to ce wadda manzo'i la malam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kasa da rahama ce wannan ladin ta saraya ta faɗi ko babu ita a ruwa da imam muslim ta wannan hadisi sa na karanta laɗin wasu suka ce a su a rasu ma ba ladin ko yawwa so da haka a ruwayar muslim babu ita amma cikin lafazin ruwa imam bukhari akwai ta la a'a a kafa ƙara yin haka ko la a'a wannan abin da kuka yi ba abin yabawa ba ku zo da addini wani abu da bai san da shi dan ni dai na zo da bayanin yadda ake sallah da ta da ta nafilar ta dare ban zo da magana daura igiya a dogara da ita ko su da haka to kada ku sake yin haka ko kuma hakan nan da kuka yi ba abin yaba a bane saboda bai cikin tsarin addini sannan sai ce hulluhu ku kwance igiyar a kau da ita a fita da ita daga cikin masallaci ya zama babu ita a jikin wannan dirkoki da aka daura to wannan gaba akwai shiryarwa da koyarwa ta cewar duk sanda aka ga wani abin ki a shari'a duk sanda aka ga wani abu wanda yake samu da aka tsira a addini wanda zo sallallahu alaihi wasallam bai koyar da shi ba musulunci bai ce a aiwatar ba to a musa wannan abin a hana sannan kuma a daidai lokaci guda hadisi na sanar da mu cewar batun hana abin da yake bai da asali a addini ko hana wanda ya wani abin yi a shari'a bai keɓanta da wani ban da wani ba a'a duk kusancin wanda iya a gurinka duk daraja da matsayin wanda ya a gurinka ka hana shi ai matar manzo sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran mata ba ce tana da matsayi da daraja a gurin manzo fiye da sauran matan da ba matansa ƙarewa ma uwar muminai ce baki ɗaya allah ne ba su wannan mukamu wa azwajuhu ummahatu matan manzo iyayen duk muminai ne to a matsayinta na uwar muminai a matsayinta na matar manzo wacce Allah ya daura aurenta da manzo tun daga sama falamma qada zaidun minha watar Allah ya ce zawwajnaka bayan zaid ya gama bayan bukatarsa da ita ta zama matarsa da ya saka Allah ya ce sai muka aura maka ita kai manzon Allah ba sai an kira waliyin ta ba sai an jo ayyuka zaba kaza ba na ma aura ma ita da haka take alfahari da wannan take cewa ku duk sauran matan manzo iyayen ku ne suka aura wa manzo amma ni Allah ne daura mu aure da shi ko to ai tana da daraja tana da matsayi tana da kima ga ta matar manzo uwar mu ne wacce Allah ya daura wa aure to amma sai ta yi ba daidai aka ce masa ai wannan iya da gariya manzo Allah ai ta matar kama ce zai mai darajar nan mai matsayin ce a ka a sake maka wanke a kwance ta ko ta ko ta ba ko ta zainab ce an fahimta ko to kaga wannan shine tsari a musulunci wanda i ba daidai ba matsayinsa bai hana a ce abin da i ba daidai ba wanda ya ba daidai ba musulunci bai hana a ce wannan abin a fasa shi a daina shi ba daidai ba ne saɓanin yadda zai ke ba in yan iri naku ci ku ba mu kuka laifi kwa jikinsa ya gaya musu. amma ka rashin sa ofisa ne to sai da kowa ya sura izura ido sai ya labai ne waye zai je sami yan labai ya shiga ko <laughs> to ba daidai ba a tsarin addinin musulunci duk wanda ya ba daidai ba za a hana shi za a dakatar da shi daga wannan abin da yake na ba daidai ba ko za a ce abin da ba daidai ba su da idan mazo sallallahu alaihi wasallama kusancin zainab da shi da matsayin da take da shi a gurinsa bai hana in ta ba daidai ba ce ba daidai ba da kuma ce a fasuwar wannan ba daidai ba to wa kuma zai raga kowaye zai faɗa masa kuma haka tsari na dina musulunci kowaye yi ba daidai ba a faɗa masa abu kaza ba daidai ba ne kowaye abin da yake kuskure a gyara masa to shi ne daidai a shari'a wa ƙauluhu kuma cewar da manzo ili yusalli ahadukum nishata kowane ɗayan kun zai sallah ya sallaci lokacin karsashinsa in an ce nishawar abinda ake nufi da shi a larabci shine lokaci da kake da damar amfana da kuma kwanciyar hankali da hutu na rai lokacin za ka iya yin wani abu shi ake cewa nishad ai wani yana jin nishaɗi, ma'ana ba wata kasala a tare da shi ba wani lalaci ba wani wato ainihin gajiyawa a tare da shi kuma ga dama ta yi abin da yake so to shi yake cewa nisha to kowa zai sallah daga cikinku ta kusantar Allah da daddare bayan ya samar da sallonsa na farilla to ya sallaci lokacin da yake da hutun rai yake da wato ainihin lafiyar jiki yake da karsashi da zai yi kuma ga dama ta lokaci to ya amfani da wannan lokaci wannan shine abin da yake daidai a cikin al'amura na addini ana so in za ka yi ka zama kayi halin tsaka-tsakanci baka samu kanka cikin waɗanda suka gaza wajen yin ibada baka samu kanka cikin wanda suka wuce gona da ilimi ko baka samu kanka ka uzura wa kanka akan abin da ba za ka iya baka ce sai kai shi ake cewa safiya tsaka-tsakanci shi ne ake cewa al-iktisad bil ibada tattalin ibada ta salon da shari'a ta ce a yi ta yadda za a iya ba kai ka gaji ba za ka iya tsayawa ba kuma ka ce sai an sa igiya ka dogara don ka tsaya ba ka gaji ba za ka iya aiwatarwa ba ka ce sai an sa igiya za ka ɗan rike a matsayin wani abu na in za ka huta ka huta wani ce sai ka yaka sau da haka ba daidai ba ne kowane mahalli ana buƙatar ka yi abin da za ka iya a cikin daɗin rai bisa zaɓi ba ta ka gajiya ba ko kuma wato ka kosa to sannan bayan haka da manzo yace li yusalli ahadukum nishatahu kowane ɗayan kun zai salla ya sallaci lokacin sa ina da lokaci ina da lafiyarsa da kwanciyar hankali ba gajiyawa ba kosa ba gajiya to a irin wani lokacin mutum ya kamata sai ya rika jin daɗin ibadar da yake kuma ya ta cikin kwanciyar hankali wa idha fatara amma idan mutum ya gajiya idan wanda ke sallah kasala ta same saboda yayi yayi har ya gaji yaqud ya zauna to shine eh, imam hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama a daidai wannan gaba sai yake cewa to da aka ce ya zauna in ya gaji ko ya sare to yana daukan fuskoki fuska ta farko ita yana ɗaukar ka zauna daga tsayawar da ka gagara yi saboda ka gaji a lokacin yin sallah sai zamanto za a iya hujja da wannan hadisi da wannan gaba ta cikin wannan hadisi akan halaccin za ka iya buɗe sallarka ta dare kana yi a tsaye sai gajiyawa ta same ka sai kuma ka yi a zaune a abin da ya rage maka za ka karasa saboda haka ka buɗe sallar ka da yi a tsaye amma ka ƙarita da yi a zaune ice wannan hadisin zai iya zama dalili da hujja ta wannan gaba cewa tun da aisar da ka fara ba lokacin da ka fara kake jingina da wani abin jingina ko kake ƙoƙarin kama abin za ita zainab ɗin ba haka take ba ita in ta gaji ne dama ce aka yi wa idha fatarat in ta gajiya kasala ta same ta ko kinan da can kafin kasala tana wata kyan ta yi abin da take to amma idan gajiyawa ta samu sai kuma ta amfani da wannan sai manzo a'a wancan lokacin da ake iya yi ba a gajiya ba to ya wadatar iya abin da kai Allah ya masa albarka Allah karba maka a zauna an buƙaci ƙarawa a fa haka to a ƙarasa ragowar ana da kasa kamar da ya tabbata a hadisi sallar mutum a tsaye ta fifici sallarsa yana zaune sallarsa a zaune ta fifici ya salla yana da kwanci sallar wanda yake salla a zaune ladanta rabin wanda ya salla a tsaye ne wanda ya gagare a zaune sai yana da shingide sai dai sun kuya kai abin alamar ruku alamar sujada to sallarsa ba ta kai wanda yi a zaune ba saboda haka sai manzo ya nuna cewa to idan an gajiya daga tsayawa a sallah a zauna kamar da shi kansa lokacin da shekarunsa suka ja girma ya cin masa manzo sallallahu alaihi wasallam in ya sallarsa cikin dare ya sami kansa ya gaji to yakan yi kambara ya fara yi karatun ina karatu ina karatu sai ya koma ya zauna sai ya ci karfin karatun ya kusa ruku sai kuma ya tashi ku an fahimta ku so da to shi ne sanar da ya kamata ko a sallar tahajjud da ake yi ana yin raka a kurkudu ko kuma ana yin mai bibiyan amma an yi karatu kajin jini ya taron ma a kafa kana jin yam yam yam yam kana jin kamar zaka faɗi to zauna amma wasu sai su zo sallar tahajjud din sai yi kambara, amma sai nemi guri ya zauna a tankwashe kafarsa shi bai shiga sallar ba sai an kusa ruku'u sai ya zambar ya miƙe ko ma sai an yi ruku, sai kuma Allahu akbar shi to fa iya san da ya ruku'un nan sannan abin da ake na sallah ya same shi amma da yayi kabbarar sanda iman ya kabbara iji ba zai iya tsayawa ba ya zauna ina nan a masallacinsa abu duk da za a samu na sallah za a yi da shi sai da ce shi zaman da iya sa ya samu ƙasa da wanda ya tsaye ko to amma sai bai kabbara ya zauna din ba sai da ya bari za a yi ruku sai ya zumbure miƙe to ma'ana shi duk abin da aka samu na lokacin wanda suka zauna suna masu kabbara an shiga sallah da su da wanda suka tsaya shi duk wannan abin ya wuce shi kuma ya hana kansa bacci an fahimta ko haka za gana ta faruwa a masallata to haƙƙin jagorori da suke limantar jama'a ne sai musu irin wannan bayani sai to za mu shiga sallar nan ta dare idan tafiya ta tafiya kafin a idar wanda ya ji ya gajiya ba zai iya tsayawa ba in an yi kabbara ya koma ya zauna idan an kusa ruku'u ya tashi a yi ruku'u da shi har a yi sallar a idar ba daidai ba ne ka baro gidanka ba ka bacci ba ka zo masallaci kuma ka nemi wuri ka zauna ka jiran sai an kusa ruku sannan kai kabara ka shiga sallah ai an fahimta so da sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ga hukunci ma da ya shafe ki ya shafi wani ki duka al'umma ta idan mutum ya samu kansa ya gajiya kasala ta biyo bayan daɗewar da yana ibada to ya zauna ya ƙara sallarsa a zaune sannan bayan haka fuska ta biyu malam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kasu da rahama yake cewa zai iya kasancewa kuma a'a umarni annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi da cewar a zauna kwata-kwata a bar sallar nafila da kake so kai in ka tsara so kake kai raka'a sha ɗaya tun daga raka'a biyar sai ka ji kana jin bacci sai ka ji tsayuwar ba za ta yi ba to tsaya iya a biyar ɗin ka yi sallama allah ya amfani a biyar ɗin da kai allah ya karɓa maka kwanta ka kai ka an fahimta ku ubangiji an gana da shi ya samu nasa haƙƙin na bautar da aka masa jiki an kwanta ya huta ya samu haƙƙin da yake bukata ai an fahimta ku to shine abin da manzo yake sau da in mun kalli fuska ta farko ba cewa aka yi ka yanke sallar ka ci gaba amma ka yi azan ko a fuska ta biyu kuma tsaya iya inda ka ji ka gaji kwanta ka yi baccinka ai an fahimci bayani sannan bayan haka mala hafiz ibn hajjar al-asqalani Allah ji ƙasa da rama yake cewa kuma zai yi a iya yin hujja da wannan hadisi a daidai wannan gaba akan halaccin yanke bula bayan shiga cikinta ka fara ka yi raka a hudunka za ka shiga ta biyar ka ji ka gaji za ka iya yankewa ko ku a ka yi biyu ka kuma yi biyu ka tashi za ka yi biyun da za su zama maka shida sai ka jima to wato kun ka fara fatiha alhamdulillah rabbil alamin sai ka ni kai ka bude ido to ko ka gama fatiha ko baka gama ba bacci ma dai bai ka farka ke kuma aka yi sa'a baka yi luka faɗi ba to tsaya iya nan ba za ka ce to ai baka riga ka karasa ba ka faru sai ka karasa to ganin ka karasa sai kuma ka yanke jiki ka faɗi a cewa ne na sallah ya ci da ka ko a a to yanke iyanin yaki to wannan hadisi ina daga cikin dalil za a iya hujja da shi aka to wannan hadisi na dauke da hukunce hukunce da fa'idoji da fiqihunsa da suka kai kamar haka na farko hadisi yana sanar da mu cewar addinin musulunci addini ne mai sauki da ke ƙoƙarin kawar da matsawa ta sa kai cikin halin kunci ba daidai bane da sunan ibada da kusantar Allah ka sa kanka a cikin hali mawuyaci ba burgewa ba ce kuma wannan ba wai ya taƙaita sai a sallah a har abin da ba sallah ka zo kayi azumi lokacin shan ruwa ya ka ƙi tsayawa ka sha ruwa kada har a isha a idan Shi sha'ani sai zama na sharuwa to me kai ya baka burge ba shi ne ka gaggauta ka koma ka gaggauta kuma ka matsanta wa kanka an fahimta a kaka ce kai sai ka yi azumin kwana ukun da ake a ranakun hasken wata kuma ka tsanci kanka yanzu kai in ka yi ulsa ka tana tashi yi haƙura abubuwan za ka nemi lada da su suna da yawa jingine wannan yi wani akwai karatu alqur'ani akwai sallah akwai sadaka ko kasnan daban-daban akwai azkar za ka yi ta tai to kaka ce kai sai kai ake shan yunwa ma haka nan a banza tunda wannan ta ce bar sai nayi to sai kuma ka zuwa waye gari ba za ka yi rafula ba farla ma ta zo ba za ka iya yi ciwo ya ci karfinka an fahimta ko da wasu ke ce za su yi na rajab su yi na sha'aba kuma a yi ramadan da su sai su zo su yi rajab din su yi sha'aba din kuma ramadan su kasa yi ca aiki wannan ta taki ta zama corona sai dai a haƙura da azumi kin yi na nafila farilla ta biyu an yi baya baki to akwai matsantawa kakkai haka a kakka zuwa a sallah ce ka gaja maka ce sai ka yi a bashi iya na inda kai fatanka a karɓa maka kuma ka dace da abin da kake ba to haka a sauran ibadu da ma ba wannan sannan bayan haka hadisi yana sanar da mu cewar ashe ana iya yin sallar nafila halal ce a masallaci ga maza ko mata tunda zainab ai mace ce matar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a gida take wannan sallar a masallaci take har take wannan daura igiya da za ta jingina da ita ko ta dogara da ita ashe akwai halaccin mace ta iya yin sallar dare a masallaci kamar da yake halal ga namiji ya sallar dare a masallaci kamar da maɗin ya za ana yi tahajjud din ya zo ko maza da mata yi to kada a je wajen ɓangaren mata a tadda wata ta ɗaura igiya ta jigin ta yi gajiya ne ce bai Allah kin gaji zauna mana ya halatta ana iya ƙarasa a zama a bacci ne ce ƙarfanta. sai ana tashi. an fayi sallama ki je ki kwanta kake matsanta kan ki ke baki sallah kuma ke baki bacci an fahimta yau sannan hadisi na sanar da mu cewar arka kawar da abin ki a musulunci idan zai da hannu a kawar da shi da hannu idan wanda za a kawar da shi ne da magana a kawar da shi da magana sai in ya ci tura ba da aka iya shi ne aka ce a ƙi shi a zuci marar aminku munkaran falo ga فإن لم يستطع stadi فإن لم يستطع fa وذلك mai stadi fa bi qalbi wa zalika adhafu al-iman manzo ya gani an yi abin da ba daidai ba sai ya ce hulluhu ku kwance ta da me za a kwance kaga an kawar da da magana cewa ku kwance kuma an kawar da aiki an kwance an haɗa biyun ma lokaci sannan hadisi yana sanar da mu cewa ba a iya masa abin da yake ba daidai ba sai an san ba daidai din ba ko in ka zo kai musu abin da ke ba ka san daidai ne ko ba daidai ba da ka iya masa abin da yake kuma yana da asali a addini to kenan ana buƙatar ka zama kana da ilimin sanin wannan abin ya saba da shari'a ba daidai ba ne sannan sai ka hannu wanda manzo dama shi fi kowa sanin wani da haka ya ce a kada a sake yin haka a makonci igiyar sau da haka in an ga abin ki a kawar da shi kuma ka tabbatar kana da musanyar wannan abin abin ki ne a shari'a kakka gina akan kai kana ganin ba da haka ake shari'a ko addini sannan hadisi yana sanar da mu cewa abin ki ne a musulunci mai sallah ya rika dogaro da wani abu a cikin sallarsa a shi ake so ya tsaya kyau daga damar da Allah ya bashi da nishadinsa in haka ba zai bai a zaune in hakan ya gagar ya kwanta ya baccinsa ya huta wani lokaci ya yi sannan hadisi yana sanar da mu a tsarin karo addinin musulunci ana so al'amura na addini da ma na yau da kullum ɗin rayuwa ka ɗauka wa kanka halin tsaka-tsakai tsakatsakin abu Ba baka shantake ba ka zama yan amore yan ahuta yan amike kafa kuma ba ka wuce inda aka ce waya kifa inda amri ka tsaya inda aka umarce ka ka yi abin da za ka iya fattakullaha mastata'atu tsorci Allah gurgudan biyu kakka yi abin da ya fi ƙarfin ikonka kada ka yi abin da za ka sa kanka cikin damuwa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya kunci a cikin addini sannan hadisi na sanar da mu halaccin zama a cikin sallah ga wanda gajiyawa ta same shi ya gajiya ba zai iya ƙara ba ya zauna iya ya halatta kuma sallarsa ta yi sannan wani hadisi na sanar da mu cewar kamar na faɗa haƙƙi ne akan shugaba duk sanda ya ga wani abu na sauyi a gurin da yake shugabanta da bai san da shi ba da ba daidai ba ne to ya dakatar da ci gaban abu barin abin da yake ba daidai ba don wani ne ya yi a bashi ina yi shi yake sa kuma wani ma ya yi yayin da ka ce za ka rasa cewa ne ya aka bashi sai ni za a hana an fahimta wanda wani yana faruwa sai ka ga abu sai ka daga wani kafa sai kuma wani ya ka ce tusa sai a ah, to ya wani ba hana shi abin ya zama ma akwai yan muwa da yan boraki ko ya ko ka jana caya masu uwa a gindin murhu sun yi an musu shi to a tsarin addini ba wani magana uwa a gindin murhu ga masu uwa a gindin murhu an hana su ina ga wanda bai da uwa a gindin murhu ko yawa to shine tsarin da daidai waɗanda su ne ire-iren abin da wannan hadisi ya kusa abin da muka daidai allah ba buladansa kuskure kuma allah ya a cikin sallah ko ka jingina da bayanka ko ka jingina kirjinka ko kuma damanka ko hagunka ya zama da wani abu da ka dogara da shi shine ke karfafa ka a tsayawa kowanne ba daidai ba ne a musulunci in dai kana iya tsayawa da kanka daga yadda Allah ya yi maka lafiyarka da jikinka to haka ake so ka tsaya da kanka wa qumu lillahi qanitin idan ba za ka iya tsayawa ba ka da iko na tsayawa to shine sai manzo kamar da yake ga ɗaya daga cikin sabonsa Imran bin Hussein yake cewa in ka samu kanka a cikin halin ba za ka iya yin sallah a tsaye ba saboda wata rashin lafiya fasalli ƙa'ida ya ce to ka sallaka a zaune wannan zaman kake iya yi dirshin zaman kwashe kafa ka iya aiwatar da sallah to sallah ka ta yi abin da kake da iko gwargwada mun za ka iya a wannan lokacin ya ce in ka gagara yi fa'alal jam ka kwanta a kan ɓarye hannunka na dama in kana iya kai karatun sallaka ka gama ka sun koyar da kanka kana kwancan a matsayin kayan rukuku ka daga a matsayin ka dago daga ka sake sun koyar da kanka fiye da yadda kai da farko a matsayin kayan sujada ka dago a matsayin ka dago daga sujada ka yi sujada ta biyu ka yi haka haka idan da sallah ka sallah ka ta idan a bangaren hagun shine eh daman shine yake da matsalar da ba za ka iya kwantawa a kansa ba ko ba za ka iya a zaune ba in ka ji asibiti za ga irin waɗannan wani ya ƙone mazaunansa ba zai iya zama ba damansa ya kone ba zai iya ba amma hagun nan ne inda bai kone ba sa ce to kwanta inda bai kone din dama ko a asibitin a nan aka kasa shi ya kwanta ake wankin nan din ake sa magani to kana akan hagun naka ikaratun sallarka tunda kana fahimta abin da ake hankalinka bai gushe ba in ka gama sun koyar da kanka kayan ruku dago ka dago sun koyar fiye da yadda kai kayan sujada haka idan da sallarka amma mutum ya jingina da wani abu cito zai iya a zaune amma fasa ya jingina a to kwanta zai iya yi a tsayan amma fasa ya jingina a to zauna ne abin da shari'a take bukata ka dogara da kanka ba sai ka jingina da wani to zarar kana jingina da wani da inda aka ce ya tabu ko ya motsu to fa kai ma ka motsa kuma kai ma baka da sakat idan wani dalili ya sa ya motsa ta to igiya ka dogara da ita sai ta tsinke har sai da ji tija ka faɗi ko to shi ne abin da ke ko ta kwance inda ka daure ɗin ba ka sace haka ba ko wanda dalili sa ta kwance to ba a yi da haka Allah ya san malam abin da ya shafi ba da rabin lada to wanda ya sallar ya zauna da ɗan wani rashin lafiya da kuma wanda haka wani ya gaji ya zauna da dai suna da rabin ne ko shi wancan lafiya duka rabin suke da shi tun da sunan sallar su a zaune gajiya ce ta sa ka zauna rashin lafiya ce ta sa ya zauna sunan sallar ku a zaune an gane yawon haka to in ba ya eh, kara ka ga wasu a kan kujera suke sallar idan ba yanayin ciwon nasu da yake da shi da kuma zama a ita ma kujerar za ga akwai take haka ta rawo ba madogara kawai zamani ya sutur din nan da ake haka ko to ita wannan in ka zama akan ta kai sallah ba mata matsala amma su za mata majingina sai ka jingina to in dai ba yanayin zaman ka ba zai ba sai haka to ba a son ka jingina in zai yi a kwance an fahimta ku tana da abin da yana don jingina ce ba da bukata wani abu da shi yake rike da ka ba kai ke iya yi da kanka yawa alaikusa sallar da misali da yinta a masallaci yinta a sallar yinta a masallaci ko kuma yinta a ɗaki wanne ya fi idan ta lokacin azumi ce da ake da koyarwa ta manzo da kuma sahabbai nuna da ana yin ta kuma ana yin ta a masallatai to yin ta a nan shi ya fi duba da cewar abin da magabata suke kai galibi za ga suna abin da Allah ya fi su abin da manzo ya tafiya basu su aka amma idan ba irin wannan lokacin ba ne galibi wannan bai haɗa ku galibi wani ma ana idarwa shi yanzu bacci ke ji bacci ke so ya kwanta a eh, sai can an jima zai tashi sun da wani kuma shi yanzu yake ga zai iya in ya kwanta bai san sanda zai tashi kaga lokutan za su bambanta da kuma yanayi na wani shi na ganin ya fi sakewa buca, a can a gidansa ikansa nan bai tare da wani ko zai tsallaka masa ko ma ya tsoro so da to wannan ya yi sallarsa a gida shi ya fi kai ce zai yi ta a masallaci kamar yadda ma manzo yake cewa kada ku mai da gidajen ku kamar makabartu ba kwa sallah a cikinsu to kuma dama farilla ba a ce ka yi ta a gida ba dama wajen masallaci ake bukata ka zo a yi jami'a to kenan mai manzo yake nufi furkara ya gidajen ku da yin sallar nafila a cikinsu an fahimta ko to da kan da azumi ne a taho kowa a haɗu a yi kamar da yake lokacin manzo da sahabbai na yi in ba lokacin wannan mai kowa ya bisa gida you. ba laifi ba ne a shari'ance in ka san hukuncin abu amma kana da masaniyar wani fa bai sani ba ko kuma ka je na ja da wani ma a kai kuma abin da ya ja dinnan ba daidai ba ne kai baka iya tunkarar su ba ya musu ko kana da ba lallai karba gurin ka ba sai dalili yasa kuka haɗu a makaranta shi ya zo jin karatu kai ka zo jin karatu sai kai tambayar da za a bada wannan amsa shi daga bakin malamin da iya da malami ne malamin sa ne malamin ka sai kai tambayar ba dan baka sani ba sai aka bada amsar ya ji to shi kenan wannan ya yi daidai babu laifi shari'ance ba ka yi ba daidai ba abin da aka hana ka san abu an ba ka amsa amma kisu sai ka ji tsakanin malami da wani malami wani da malami wani ya ya fata wasu za ta fi daidai ko da bambanci ya za ka yi su, ko kuma ka ce wani ya fi wani karatu shi bayanin sa ya fi faɗi za ka an fahimta shi ne ganin irin wannan sai ka je kuma ka jefa kanka cikin matsala eh na lakusa kada ga kamar eh? mai cewa eh ai abin da ake magana shi wannan hadisin sanda muka yi shi cewar ka saba kana yin sallar ka daddare sai ka samu kanka a halin matafi daren ya kare maka a tafiya sai hadisi yake cewa duk da baka yi ba za a baka ladan abin da ka saba ba ma yi ba na fula ka saba a azahar kada raka abi kafin azahar in an idan kana raka al'asar kana raka biyu kafin a magarba ka gama to duk tunda kuka hau hanya magana ce ta koya a tsaya ku farilla mutum ba a ma tsaya ka samu damar da ka na da ba kuma matafi ma ba ce sai na fila ba irin wadannan manzo a nafil ma wanda ko yake yi ina matafi wutiri da a fajr to sai zaman to waɗannan da kake kafin azhar bayan azhar kafin la'asar duk baka yi su ba saboda halin tafiya to za a baka ladan da kake samu idan kai saboda tafiya da isa a sai baka da lafiya ana ta ƙarin ruwa abinci ta hanci ga ƙarin jini ba a sani ba za ka yi ko ba za ka yi ba ba za a fasa baka ladan abin da kake na sallar ba tunda ciwo ne sa kake kwanci ka fahimci na hadisi yawwa ba kai ne za ka iya yi ba rashin ka ba ta kai a ce ba za ka iya yi ba kwata-kwata ba halin tafiya ka samu kanka ba a'a zama ne ba za ka iya ba kana da matsalar da ba ta baka zama a'a tsayawa ne ba za ka iya ba kana da lindin gajiyawa ko kuma laurin da ta ba ka iya tsayawa ba to wani shi da ake maganar cewar ka yi a zaune kar ka tsaya in ya gagara da kwanta kar ka zaune an fahimci bayanin yawon sai ta maimaita inda ya haddace ka iya sabe samar da bikal a'al kuma kana so ka tsare ka samu kamar rabin awa a tsayawarka ta sallah ka fara sabbi samar rabbi ka fara sabbi ismar a'la ɗinka ka kai can ƙarshe bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abaka. sai ka sake kama sabbi ismar rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa da kai da wanda ya karanta bakara duk daya mun fahimta tun sai ka ɗau ƙur'ani kana ta abin nan kana ta buɗewa saboda za ka shagantu da buɗewa da rufe ya eh. bujiro masa ita da mara rakatul fajr a gida ake yin ta in ga an dauke ta an kai masallaci to wani dalili yasa na latti misali kai gudun kakkarasa sallar ta farla sai ka je ka tara ashe ma limamin kai ya makar fito kuma ana jiran sai ka ci a to bar ma in yi rakatul fajr ta wannan ba matsala amma a gida ake yin ta asali sai manzo ya yi ta sannan yake fita masallaci sallah sai in latti yasa baka iya yin ta ba ka je aka yi sallar asubar da kai ana idarwa sai ka yi ta akwai halaccin yin haka eh da an idar in an idar E, za ka iya kai azkar ɗinka dama ba azkar ɗin da dan ka raba ta da farilla za ka yi azkar a san cewa wannan da kake ba kowace bace ba kuma haɗu suke da wacce eh, sannan sai ko magana da kake ta cewar kana kayi kabbarar ka ta nafila sai ka ji ce musa ce to ka iya ka fasa dama ai ba ta tilas bace, ni na sa kaina ka tafi kiran ko kuwa za ka karasa to ya danganta da wa yake kiran malamai suka yi maganar kamar a hadisin juraic da mahaifiyarsa ta kiraye shi yace to yanzu sallah ta zan karasa ina gana da ubangiji ko ku fasa zan amsa kiran babata tunda an ce iyayenka kamar ta ba su ka kyautata musu kaza ya ci gaba ta fusata ta yi masa addu'a mummuna kuma tasirin wani abu ya aiki a kansa har aka zarrabe shi da sharrin kawo ta ce shi ya mata ciki ta haihu sai bayan an ɗauki salon wulaƙanta shi allah ya kubutar da shi to sai malamai suka ce to wannan yana da yiwuwar sallar farilla lati shi sa yake ga cewa to ai ubangiji gaba yake da mahaifiyarsa tunda yana tsaka da gana da ubangiji bari ya bari sai ya gama sannan sauraron mahaifiyarsa amma inda na bula ce wasu ka ce ya halatta ya katse saboda amsa kiran mahaifiyar wajibi ne a kansa amma sallar ta nafila zai iya bari wani lokacin yi an fahimta to irin wannan ne baban ka ya kwalla kira Musa wani hayaki nake gani a ɗakin ka to buɗe a ji a san abin kada gobara ta tashi an fahimta ko yanke haka kuma yanayin abin da zai sa in ka san ma ka ci gaba ba za ka sallar ba za ta sami abin da ake to haƙura tun na ce sai ka zo ka yi daga ba matsala irin wani amma in kasance wani kira ne kawai dama wani ya saba maka haka shi abu da kankan da babba sai ya kira sai ka ji ka ce yanzu da saboda wannan kake ta kira na ɗin to ƙarasa sallah ka kawai ka ya samu Eh, da ake cewa to magana farabin ladan nan ba, da ake ce a zaune kai za a baka rabi to abin ya shafi nafila ne ko hafar lamu idan hukunci ya zo a shari'ance akan a sallah misali to da sallar nafila da farilla ana ba su hukunci ɗaya sai in wani dalili ya zuwa ce wannan abin ya farilla ne banda nafila sai a ce to a nafila kaza kamar misali manzo duk inda ya zo wajen tasbihi fasabbih bismi rabbikal azim a karatun sallah ta nafila sai ce subhana rabbiyal azim sabbih isma rabbikal a'la sai ce subhana rabbiyal a'la ina tsaka da sallar amma ba a samu yana haka a farilla sai ce to kamar wannan an faɗa a nafila ne ban da farilla an fahimta ko to in aka samu hukunci izo akan sallah to duk abin da manzo yake faɗa ya shafi farilla ya shafi nafila idan da wanda da yake nuna cewar banda nafila to za ka ji an yi bayaninsa to wanda ma yake cewa da shi ɗin idan za ka yi sallah ka yi a tsaye in ba ka da ikon yi a tsaye zauna ka yi a zaune in ba ka da ikon yi a zaune ya kara da kwanci sahabin da yake gaya wannan amma maganar sallar farilla ce ai ma nafila ganin daman ka ne maka kana da lafiya ka ɗin ma ƙalau, sai ka sa kanka an fahimta ko to wannan shi ne abu ko da ka ko da an ci za a baka rabin ai kai dai rabin ya kai ka aljanna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka